Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri mai suna duniyar labaran Kanewt. To kada dai ka manta idan har kai ko ke ce a wannan tasha ta mai farin jini muna so ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawar sanarwa tunda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗaura. To masu sauraro za mu kai ku ga guntanen zancen ko kuma in ce abin da ya kawo mu zuwa gare ku. za mu kai ku ga sabon bidiyon jarumi Adam A Zango wanda yi da shi da matarsa da kuma ɗansa. Duka duka dai ba tare da bata lokaci ba, za mu kai ku ga sabon bidiyon jarumi Adam A Zango wanda ya saki a shafinsa na TikTok wanda suka yi tare da matarsa da kuma ɗansa yanzu ba tare da bata lokaci ba, za mu kai ku ga bidiyon kamar haka. Amma ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa wa a radino ke kina da kwarjininki ko da ma kin yi fushi ina tina murmushin ki a day for you don na ture dukkan makiyanki ki ni ne zana ki in an faɗi sunan ki ne liki a goddamn zana ture kowa don na biki ni ne zana ringa saki dp ko ina na je ina faɗan ki this girl mama da papan ki na da kirki inda ke ce a zuciya na banwi banwi yarinya na nayi nayi zana baki zuciya dare da rana na kira ki dimbiya kaga fresh fuska fara ko kaɗan babu bleaching na ji kamshi na tuna ke ce a kicin kai ake fama wani za a min snatching i'm a real bad guy zana ba kowa su laughing with up shout out to adam zango To masu sauraro duka duka da yi ba tare da bata lokaci ba ana muka kawo ƙarshen shirin namu ne muke cewa faɗu da mu a wani shirin na gaba domin ganin me zai wakana. amma kafin nan idan har kai ko ke bakuwa ce a wannan tasha ta mai farin jini muna so ku danna mana subscribe da kuma alamar karar sanarwa tunda za a ringa sanar da ku da zarar mun daura mun gode ku haɗu da mu a wani bidiyon na gaba domin ganin me zai wakana